kama daga 'yan majalisa tsoffin gwamnoni da ministoci na jam'iyyar pdp na nuna mara baya ga kwamitin riko na jam'iyyar karkashin sanata amin makarfi da kotun ɗaukaka ƙara reshen fatakwal ya sauke daga mukami ta hanyar haramta taron da ya ɗaura kwamitin kan aiki da tabbatarwa alimadu sharif hakkin shugabancin jam'iyyar amma wasu jigogin pdp irin su mataimakin tsohon shugaba jonathan kan majalisa kairo jigbo da tsohon mai taimaka masa kan siyasa ahmad gulag da ɗan kasuwa jima ibrahim na da cikakkiyar mu baya ga ali sharif gani ina wucewa gaban helkwatar jam'iyyar pdp na nan a rufe ofishin ya yi kura ba kamar yadda aka saba ganinsa ba zuwa yanzu dai sanata shirin na ci gaba da jan ragamar jam'iyyar daga ofishin wucin gadi da ke mai tama abuja inda kwamitin makarfi ke aiki daga wani ofishi a wasatu kuma zuwa yau litinin dinnan kwamitin zai yi zama don tunanin yiwuwar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli Abin da ya faru nan tamkar bude sabon babi ne na abubuwan aleri da za su samu PDP, in ji Sanata Ali Sharif da ke bukatar sauran 'yan jam'iyyar su zo su haɗa kai da shi don shirya babban taron zaben sabbin shugabanni maimakon bugewa da zuwa kotu. Tsohon ministan ƙasa a ma'aikatar kuɗi Dr. Irima Lawan Ingama ya ce kungiyar su ta tsoffin ministocin PDP ba su zauna don maraba ga bangaren makarfi ba ko ko nuna rashin jin daɗin hukuncin kotu. Ingama na mai da martani ne kan labarin da aka wallafa a jaridu da ke ruwato tsohon ministan ayyuka na musamman Tanimu Turaki na nuna maraba ga makarfi karfi a madadin tsoffin ministocin. Kaga ai bai kamata a ce mutum san wanda babban lauya a Najeriya a yanka hukunci ka zo ka ce kai baka yarda da hukunci ba. Ya ka ce kawai kai baka gamsu da hukunci ba za ka yi ɗaukaka ƙara. Amma ka kalubalanci hukunci kaga ba daidai ba ne musamman ma ga babban lauya na ƙasa kuma abokina ne ba. Abokina ne sosai amma kuma dole ka gaya masa akan cewa ba daidai ba ne. Mu ministoci gaskiya ba da yawun mu aka faɗi wannan maganan ba. Tunda kotu ta ce Ali ya rike har zuwa sha bakwai ga watan Agusta. shi na sai mu zauna mu bi shi a tsara rana duk mai son takara na shugabanci ya so yi shi Ali Sharif bai taɓa ce yana son ya zama shugaban fati ba shi shawara ma aka zo yake bayarwa ko a ba wani ko a ba wani lokacin da aka ce an kawo wannan mukami zuwa arewa maso gaba gwamnonin da suke yanzu tare da makarfi suka ce a tatan shi ne suke so ya zama sai ce yana so ya ci gaba ya ta mulki har abada ba yanzu kawai a zo a zauna a sa shi a gaba a yi tsari a yi kwamiti kwamiti har zuwa a yi zaɓe ko da cikin watan julai ne sabon shugabanni a basu shikenan a ci gaba to amma irin wannan kace na ce a cikin jam'iyyar da batta da gwamnati to ina ga wata wataƙila akwai wani boyayyen udiri ne wanda mu ba mu san kanshi ba in za a tuna shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar wali Jibrin ya ce ba za su sake zama maslaha da Sharif ba ba shakka wannan dambar wata shugabanci ta haddasa PDP karan tsaye da ƙara rasa 'ya'yanta cike da tsohon minista mai tasiri na sufuri barista Abdullahi Idris da tsohon ministan Abuja Dr. Aliyu Modibo Umar da na shugaban bangaren matasa na kamfe na 2011 Abubuwan Azu Ma'azu, Ahmed da sauransu waɗanda suka koma APC. Nasira da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.